An yi wa taron lakabi da zaman lafiya daga gida take farawa a ƙarƙashin jagorancin matar tsohon mataimakin shugaban Najeriya ne Dr. Amina na Disambo, wacce ita ce shugaban kungiyar a Najeriya. Wannan kungiya ta ce za ta bullo da dabaru da hanyoyin wanzar da zaman lafiya kuma za ta yi amfani ne da mata. Nafisa Nuhu Babajo ita ce ta wakilci Amina na Madisambo a wajen taron. Muna da wani kamfen da muke ce mishi Peace Begins in the Home wato zaman lafiya da gida yake farawa. Kamar yadda na ce idan aka samu zaman lafiya da kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan fahimta tun daga gida to zai shafi duka al'umma. Dan gaskiya in muka duba mu ga cewa yawancin fitintun da ake samu mai yiwuwa wani ma inda a mishi tarbiyya da gida ba zai zo ya zama barawo ba ko ya zo ya sha kwaya ko ya mai daga gida ake samun matsala a cikin manya kuma ƙwararru da ke shugabantar ƙungiyar akwai dr ɗayyaba shu'aibu wacce ta yi mani ƙarin haske akan taken taron tana mai cewa ko da yake mun san maza su ne kawunan gida amma matan su ne wuyan inda suka juya kai nan kai zai juya idan mata bata tayar ma mijinta da hankali ba bata dinga tsaya tana tambayan shi komai komai komai mai gida a kawo wannan mai gida a kawo wancan mai gida wancan baya da lafiya kiga ko da yaushe hankalin mai gida yana kwanci ‘ya'ya ba za su tashi suna ganin mama da baba suna faɗa ba kullum suna zage-zage su ma za su tashi su zama matasa masu son zaman lafiya a haka har su ma su fara nasu iyalan so duk wannan tashin hankali harkan bama mai shaye-shaye duk zai rabu ita kuwa hajiya rabi abdullahi bincan ita ce shugaban tsara ayyukan kungiyar ta yi tsokaci akan matakin da kungiyar za ta ɗauka nan gaba. Garin da magaza ɗin nan mun ji labarin su dama suna zaman lafiya da juna suna taruwa su yi magana ma juna su tattauna abin da suke son su yi a wannan ƙauyen to sai ya bamu ƙwarin gwiwa zuwa nan gaba za mu nemi matasan su to muka same su za mu yi the same abin nan iri ɗaya da su dan su ne za su zama mana communication leaders na wannan wurin idan suka fahimci abu wallahi aikinmu ya zo da sauki because su za su iya warwarar da kowane irin kunci ne ma mutanen ƙauyen nan kuma kama mutanen birni su fito da lalata su sun san gaskiya suna iya taransu su ce wannan ba nasu bane ba za su yi ba da sauransu insha Allah Yaya shugaban mata ta da magaza take kallon muhimmancin taron a gare ta? Matan da na tara ga sunan sun kai mace guda ɗari biyu da ɗoriya ma alhamdulillah mashimmanci. mu ba mu da rikici ba mu da tashin hankali an riga an kar mana zaman lafiya mu kuma mun yadda mun amince mun karba. Ita ma Fadimatu Abdullahi wacce aka fi sani da malama tsohuwa ta halarci taron ga bayanin da ta yi. Alhamdulillah na ga abubuwa da yawa na gode ma Allah. Gaskiya muna zaune lafiya da mu da duka yarurrukan da ke muke tare da su muna girma masu su ma suna bamu girma. Garin da magaza dai ana ce masa mini Abuja bi ma'ana karamar birnin tarayya saboda yadda al'umma suka fito daga wurare daban-daban kuma suna addinai daban-daban suna zaune tare tun da aka gina Abuja. ba a taɓa jin su suna wani tashin hankali ba. Ƙungiyar Global Peace Women ta ce za ta zagaye shiyoyi shida na ƙasar da kamfen ɗinta na zaman lafiya. Idan mata su ne iyayen gida, to ashe mata su ne iyayen ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.